Yayin da mabiya addinan Kirista a duk duniya suke shirin bikin Kiristimati, ya bayyana a fili saboda zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙasar Ghana ke da ita duk lokacin bukukuwar manyan addinai guda biyu kamar bikin kiristimati da na Idi babba ko Karama. Musulmai da 'yan Kirista suna haɗuwa domin yin bukukuwar tare. Kyakkyawar alaka da zaman lafiya tsakanin Kirista da Musulmai a Ghana shine yadda Kiristoci suke gayyatar makwabtansu Musulmai wajen gudanar da bikin Kiristimati tare. Babban abin da ya fi ɗaukar hankali shi shine kasancewar musulmai ba sa cin yankan waɗanda ba musulmai ba kamar yadda addini ya bayyana. Wasu kiristocin a Ghana suna gayyatar musulmai da su musu yankan dabbobin su a lokacin bukukuwar Kiristimati saboda idan suka ba su abincin Kiristimati su iya su ci. Kwayaku ɗan cocin Presbyterian Ghana ya ce suna gayyatar musulmai a ranar ɗaya ga watan Disamba wato 31st night kowace shekara kuma musulmi ke musu yanka. Da mu da musulmai ni Christian ne da mu da musulmai muna inda ya kai christmas haka mu da suno ke zama mu yi komi wani bi ma irin 31st night suna su zo mu gayyace su su zo wurin mu mu yi like mu kowa ya zo dai mu have fun about the christmas nan in dai wurin yanka ma maybe da mu zo mun sayi rago ko akuya da mu yanka suna muna kiran su su zo su yanka muna saboda ko da mun yi abincin mu mu ba su wani su ci saboda su wai ba su cin abin ga mun yanka mun understand juna ba wani problem Pastor Phyllis na cocin Auto of Fire a nan birnin Accra ya ce, Kiristocin Ghana da Musulmai na zaman lafiya akwai fahimtar juna babu tashin hankali tsakanin su. Kamar yanzu da yake muna cikin bukin Christmas, akwai Musulmai da yawa waɗanda yake suna tsohuwa su taya muna murona mu ci tare mu sha tare. Hakanan kuma in Musulmai suna sela, hakanan sai mu kai musu ziyara, mu zamna tare mu ci tare mu sha tare, muna cuɗanya da juna, muna zama lahi nahiya tsakanin Musulmi da kristoci na kan kasa gana muna fata ubangiji allah shekara muna zama lahiya na kasar nan malam rabiu maudaidin masanin birnin accra ya ce yana da kyau sauran kasashe musamman kasashen afirka su yi koyi da kasar ghana in lokaci kamar christmas haka ya kai lalle kuwa dai musulmai ba mu yarda cewa akwai wani lokaci da aka haifi annabi isa a cikin disamba ba ko kuma mun yarda da wannan wannan biki da ake yi saboda shi kaman kan da kakanmu ke gwadawa national chief imam yana gwada kaman mu haɗa kai in ya so mu yi zaman lafiya mu taya musu wa'yansu kin da muke yi su kuma suka taya mana mu tafi mu je mu zauna da su mu yi fira ko kuma mu ci abinci yana da kyau da dai wa'yansu mana iya kira musulmai su zo su yi musu yanka lalle kuwa sun san kamar sun girmama mu mu kuma in ishe mu girmama su haka nan yana ƙara dankun zumunci yana ba da zaman lafiya gana abin da muke nema shine zaman lafiya saboda shi gana ya zama kaman wani beacon of democracy ko kuma wani abin kallo kamar kan da muke zama tare da su lafiya lafiya yana da kyau. Mafi girman addini da yawan mabiya a Ghana shine addinin Kirista wadda ke da kaso 71.2 a kan ɗari. Hawa Abdulkarim Yonkpaniya murar Amurka daga Accra, Ghana.